يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu daren biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi sallam siratun wa durusun wa ibar da babban malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo kaso ka ce rijiyar zaki eh. muna nan a wato anin shafi na 266 inda za mu tashi akan gazuwatu khaibar yakin khaibar mala yace zamanul ghazwati wa sababuha bayani akan lokacin da aka yi yakin khaibar da kuma dalilin da ya jawo yakin سميت hadhihi الغزوة باسم baldati خيبر an kirayi wannan yaƙi da yaƙin khaibar da wato sunan garin khaibar khaibar ɗin sunan gari ne da ake kiran yakin da yakin khaibar wala zalat ma'rufa wannan gari na khaibar bai gushe baina nan har yanzu ana tare da shi a khaibar wa kanat fi awail shahr al-muharram yakin khaibar ya kasance a farkon watan muharram fi sanati sabi'a min al-hijra fi sanati min al-hijra an-nabawiyya a shekara ta bakwai da yin kaura ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asahil akwali a mafi ingancin maganganun malamai wa amma ha amma batun abin da ya jawo yakin fa inna khaybar kanat akhir ma'aqil yahudi fi jazirat arab haƙiƙa garin khaybar ya kasance shine ƙarshen matattara ta yahudu a wato tsibirin larabawa nan ne suka je suka yi dandazo suka tare suka yi kwamba suka wato anin tattaru a guri guda wa majma ma baqiya min sadatihim kuma shine matattarar abin da ya saura ya ragu daga cikin jagororinsu da shugabanninsu wa zu'ama'ihim da shugabanninsu to da da jagororinsu da shugabanninsu a nan suka tare wa kanu suna bil na dawa'i kuma sun kasance suna daku da sauraro da jiran wata musiba da za ta kewaye musulmi wannan shine mugun nufinsu ina ba ko yaushe ne wata musiba za ta afko wa musulmi wacce za ta haɗe kowa da kowa yake cewa addawa'ir da yawa ta musibin da za su game kowa wa yu'allibuna alaihim alqaba'id kuma su tattaro ko suna tattaro ƙabilu daban-daban don ƙarin ƙarfi a kan musulmi mutazakkiri na ma halla bi ikhwanihim min qabl suna masu ambato abinda ya cimma ko ya afku ga 'yan uwansu kafin wannan lokaci mana in sun tattaru suna tattauna abin da ya faru akan yahuda wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fatattaka sakamakon warware alkawari sai suka nuna cewa fa muhammad ya yi wasuwa na kaza ya yi wasuwa na kaza tun ana faɗo wannan kamar fami ne ga sauran dangi da 'yan uwa na wato su yahudawa irin yadda dai ake ta yanzu eh, a tsokalo maganar tamu ba 11 september ban da namu ko sai dai a ce jun 12 ko a tsokalo wannan a tsokalo maganar yakin biyafara a tsokalo waye haka ce rikicin yaraba na shekara kaza dan dai in ana faɗar wannan wanda suka taso ba san abin da aka yi ba a ɗoro su akan abin da ake so su ɗoro a to suna ta irin wannan na an ya hilla bihin mitla zali kuma suna tsorace da kada su ma irin kwatankwacin haka ya afka musu ma'ana ya faru da su فأخذوا في التآمر في التآمر مع غطفان فأخذوا في التآمر مع غطفان لغزوة المدينة سيسك تارو تتتوناوا تارد قبيلة غطفان don yaƙar garin madina sai zamanto wannan abin shine ma zai ja a yaƙe su su za su ba da ƙofar a far musu wannan tunane-tunanen da suke ce to an fayi wa yahudawa na guri kaza kaza an wa kabilar yahudawa kaza to wannan abin da suke tattauna sai zama shine kuma dalilin da ya sa suka yi taron yadda za su farma madina wanda da sun zauna a inda suke su ba su ce tunanin su farma madina ba ba sa ɗauko wannan abin suna tono shi karanta da haka ba ta faru da su sai suka fara taro da su da wato wani kabilar gaban dan yakar madina fa ba darahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riga su qabla an yatimma lahum ma yuridun kafin abin da suke nufi icika tabbata a faru gare su ولم يكن مكروهم يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم mummunan tanadinsu bai koyu ba ba abin da zai boyi bane ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabi da kuma sahabbansa tunda sun san yadda yahuda suke da warware alkawari kuma har suna raka to zai wuya su yi taron abin da yake alkhairi fama an raja'u min al-hudaybiyya ba cewa da dawowar su annabi sallallahu alaihi wa sallam daga sulhul hudaybiyya hatta a'addu al-uddata sai da suka shirya tanadi suka shirya shiri wasaru ila khaibar suka tafi zuwa garin khaibar استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وخروجهم إلى خيبر bayani akan shirin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da tanadinsa da kuma tanadin musulmai da fitar da suka yi zuwa garin khaibar kana almunafiquna wa ma'ahum ghayruhum min du'afa'il iman munafikai da waɗanda suke tare da su daga cikin waɗanda suke da raunin imani qad takhallafu an ghazwatil hudaybiyah sun noke sun daƙire, sun ƙi zuwa wato sulhul hudaybiya da sun an je sa'an annabi za su dawo ba sun kai kansu har gurin shawa to sai suka ƙi zuwa wa hina azama الله صلى الله عليه وسلم على الخروج ila Khaybar. to yayin da manzo manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya himmatu yayi aniya dan fita zuwa ga yakin Khaibar a'lana an la yakhruja ma'ahu illa ragibun fil jihad sai ya shelanta cewar ba wanda zai fita yakin khaibar tare da shi sai wanda dama ina da kudayen zuwa yaki sai mai san a fita yaki wanda duk aka san shi ba mai san ya fita yaki bane an yaki sau nawa ba zuwa da shi to ba da bukatar fa kharaja ma'ahu ashabu shajara sai sahabbansa da suka tafa da shi suka tafa da shi suka bashi hannu a wato ƙarƙashin bishiya lokacin ahli bai'atin ridwan ma abota caffar da aka yi wacce ake cewa caffar samun yardar Allah da ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wahum alfun wa arba'u mi'a su mutum dubu da ɗari hudu ne wa qad wa'adahum Allah ta'ala ma kafira kuma dama Allah ya musu alƙawarin samun ganimu masu yawa za su samu ganimomi da yawa kama ƙala subhana kamar yadda Allah wanda ya tsarkaka yace wa'adakumullahu maganima kathira Allah ya yi muku alkawarin samun ganimomi masu yawa ta ha wanda za ku same su ku riƙe su ku ji su a hannayenku fa ajjala lakum hadi dan haka ma ya gaggauto muku da wannan shine zuwa khaibar a fafata a samu ganima tunda da su wato ainihin munafukai sun ji Allah ya alƙawarin za a samu ganima to kuma da aka zo magana yaƙi sai suke ta zumuɗin za a tafi da su sai manzo ya ce to fa wannan yaƙin na masu zuwa yaƙi ne dama ba kowa da kowa yake gayyata ba da yadda da kuka ji cewar za mu tafi mu dawo ba to kuma yanzu ku ji za a je a samo babu eh. azza wa jalla li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah mai girma da buwa ya yi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi sha'anil mutakhallifin game da al'amarin waɗanda suke lokewa fita yaƙi Allah ya ce sayaqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha da sannu waɗanda ake barin su a Madina ba sa fita yaƙi masu nokewa za su rika cewa idan talaqtum ila maghanima in kun juya kun tafi samo ganimomin yaƙi da ta ha don ku samo su ku su ku taho da su su ganimomin zaruna na tabi uku za ka suna cewa ku ɗane mu bi kuma a tafi da mu mana na an yubatilu kalam Allah nufin su su canza maganar Allah ta cewar ba da kowa za a je wannan yakin ba dan manzo da ya faɗa haka ba faɗa kansa bace kullan tattabi'una gaya musu kai manzan Allah ka ce ba fa za ku bi mu ba kazalikum qala Allahu min qabl haka Allah yake a gaya muku tun ba yanzu ba ya faɗa za a tafi na mu ganiman nan ba za a da wanda ba sa zuwa yaƙi ba ni saƙo na isar muku kuma na na akan haka fasa ya ƙulo na bal tahsuduna na da sannan za ka ji kuma suna cewa ko hasada kuke mana kushe ne isa ba za a tafi da an san za mu samu ganima munafiki dan iska ne bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah yake cewa a'a bari ba sa fahimtar al'amura ne sai yan kaɗan eh, sai abu kaɗan suke fahimta amma nan munafircin bai barin su fahimci abu faraka da ka biyo musu nausa ce wani gurin da قال الإمام ابن كثير رحمه الله imamu ibn kathir jagororin tafsiri Allah ji kansa da rahama ya ce. Ya'ƙulullahu ta'ala mukhbiran anil a'rab Allah madaukaki yana cewa yana mai ba da labari game da kauyawa alladhina takhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatil hudaybiyya waɗanda suka noke suka daƙire suka kifita yaƙi tare da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi a yaƙin hudaybiyya إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى خيبر أدري لوكة إن منزول إلى دامن الله ثبتها قريش زيت في خيبر يفتحونها وأن مسلمي ذات جوا توبوتيتا يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم سنة تنبير أبس سوما سفتا تارد واتو سمن صلى الله عليه وسلم زوا سامو غنيمة وقد تخلفوا عنهم وقت محاربة الأعداء alhali da sun noke sun daƙire daga bin su manzo a lokacin wato yaƙar abokan gaba wa mujaladatihim da kuma yin gaba da gaba da su a fafata a dage a zage dantse wa musabaratihim da juriyar haɗuwa da su fa amara Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa ira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya azana lahum fi zalika ta cewar kada ya musu izinin fita wannan yaƙi tare da shi mu'aqabatan lahum dan horo a gare su min jinsi zambihim na irin dangin zunubin da suka tun da kin fita suka yi a inda za a ciwo wuya a fafata a ji ba daɗi ko ai tarai ai shahada to yanzu su ma ba za a bar su fita ba can ma rashin fita ce wannan ma rashin fita ce yadda wancan fitar suke jin daɗin sun tsira sun kubuta ba su aka je aka dawo ba su samu matsala ba to yanzu su ma su ji ba daɗin za a fita samo ganima ba su wasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tafi liman ma'ahu min almuslimin tare da waɗanda ke tare da shi na musulman kwarai hatta nazala biwadin har sai da ya je wani kwari yuqalu lahu raji' wanda ake kira da suna raje kwarin raje kenan fa nazala bainahum wa bain ghatfan sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zango ya sauka a tsakanin wato kabilar ghatfan da kuma wato garin khaybar wajen yahudawa kenan li yahula bainahum wa bain an yamuddu ahla khaybar dan manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shiga tsakanin kabilar Gatsufan da kuma wato Yahudawan Khaibar da gayuwar aje a kai musu dauki in dai za ku je kai daukin sai mun ga wucewa ku to kuma ba zai yiwu ba ba za mu kyale ku ba hakan ta faru to da haka wannan ma wata dabara ce daga cikin dabarun yaki kaga in baka iya wannan ba sai a kai ka a baro sai ka bar yakin a baya a zo a yi nasara a kanka duk wani daga cikin dabarun yaki sai ka san su ake tunkarar yaki wa baina an yamuddu ahla khaybar shiga tsakanin da tsakanin su wato kawo ɗauki da agaji da taimako ga jama'a khaibar. wa kana ghatfan lamma sami bi kuroji rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kharaju wannan kabila ghatfan yayin da suka ji labarin fitowar manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi dan yakar yahudawan khaibar sai suka fito su ma da yahuda khaibar dan su taimaki su karfafi wato yahudawan khaibar. ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan yakar manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi falamma saru lokacin da suka tafi sami o khalfahum hissan sai suka rika jin wato murya ƙasa ƙasa a bayansu fi amwalihim game da abin da ya shafi dukiyoyinsu da suka bari a garuruwansu ko a garinsu a ƙauyensu alƙaryarsu wa ahalihim kuma suka rika jin maganganu ƙasa ƙasa game da iyalansu fa zannu anna alqawma qad khalafuhum ilaihim sai suka ga cewa to cewar yadda aka yi ai yahudawa ma sun saba musu alƙawari ne saboda haka sun juyo zuwa gare su ne ko kuma su manzo sallallahu alaihi wasallam za su farma iyalansu ne faraja'u ala aqabin sai suka dawo da baya da baya وقلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه suka bar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da shi da Yahudawan Khaibar a je a ta yaki mu mun san nayi ba mu a ciki saboda wannan abu shine ya jawo dalilin kabilar Gatsafan suka yi wato ainihin komawa da baya ba sa so su shiga cikin wannan yaƙi da za a yi tsakanin manzo da yahudawan khaibar saboda jin maganganu ƙasa-ƙasa kamar raɗa ba sa ganin masu maganganun amma ga maganganun suna ji ki magana ce to da yadda aka yi ƙarshen ta za a yi musu tsakiyar da ba ruwa bari su je su tsare iyalansu da tasu dukiyar su ma 'yan khaibar su ji nasu eh, Allah ba yadda bai iya ba irin wannan ina daga cikin nasarar da Allah yake baiwa musulmi ko da mala'iku sai ya sa su rika hirar to kun ga ga sun baro garin su ga kuma dama suna da kaza da kaza sai ku rika ji kuma ba ku ga masu magana to ko su ne iska take dauko mana maganganun su ba za mu koma kamar yadda aka rika yakin ana jin shaudawa bulala ba a ga mai shaudawa ba eh. hum fi tariqihim ila khaybar suna kan hanyar su ta zuwa khaibar ƙala rajulun min almuslimina li amir bin al ma'ana su manzo suna kan hanyar su zuwa haibar. sai wani mutum daga cikin musulmi yace da amir dan akwa ya amir kai amir ala tusmi'na min hunayhatik baka ji yadda mu irin yan waken nan da kake ba mai ƙara karsashi da zaburarwa da ya faɗi haka wa kana rajulan sha'iran shi kuma wato amir ɗan akwa dama mawaƙi ne fanazala ya sauka daga wato anin abin hawansa ya hadul qauma yana rera wa jama'a waƙa ya ƙule yana cewa allahumma laula anta mahtadaina amma za ga an sa lahumma kuskure ne allahumma ne allahumma laula anta mahtadaina ya allah in ba dan kai ba da ba mu shirya ba wala ta tasaddaqna wala sallaina da ba mai zakka ba da ba mai sallah ba faghfir ka gafarta mana laifuffukan mu fida allaka ma abqaina mun yadda mu gabatar da duk abin da muke da shi gare ka ya Allah mun yadda mu bayar da duk abin da ya rage mana na rayuwa ko abin amfani saboda kai ya Allah inna ya siha a baina. mu idan aka yi mana kururuwar a fito ga abin da ba na gaskiya ba kin fitowa muke wa bi awwalu alaina da kururuwa suka ta neman wato ɗauki da agaji a kanmu a taron dangi don a gama da mu wa in aradu fitnatan a baina duk sanda suka yi nufin wata fitina mu kuma sai mukan kibiye musu to haka ya rika rera waƙar ina rera. ana wato zaburar da yawa eh Allah gafarta wannan. <laughs> saboda haka wani na daga cikin dabarar yaƙi shi ka da kake tafi da su arƙayin abin da ko da lokaci a cikin karkashi suke ba wani alamar lakwalakwa ko kuma wato ainihin tarewa to duk kaga wannan baka san su ba ba za ka sai za a aiwatar da yaƙi shi yasa ƙa'idar yaƙi sai ka karanta shi ka san shi ka bibiye shi tanadin da ake na abinci tanadin da ake na makamai dabarun da ake da sunai da za a yi yaƙi gurin da ya kamata ku sauka a wani lokaci ya kamata a fara yaƙi haka duka sai ka san waɗannan marana ta take a ce sannan za a fara yaƙi jiki da ya ta sai sa mazo sallallahu alaihi wasallam da safe yake da haka ma bawo shi yace da sassafe ake kama fara yi eh, in rana ta sun tashi ba za ka same su ba to a lokacin an wato da karsashi din nan da sanyin gari to sai ku yi gama da su kankace mai wani wadda sai an koyi irin wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce manhajar hadha sa'iq waye wannan me direbancin mu waye wannan yake tuka mu an gane ko saboda yana dan zaburar da su qalu amir bin al sai suka ce amir dan akwa ne shine yake wannan wato wake mai zaburarwa qala yarhamuhullah sai annabi ya ce Allah ya ji kansa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin wato jama'ar musulmi ya ce wajabat ya nabi Allah shi ma aljanna ta wajaba gare shi ne manzon Allah saboda sun san manzo ya faɗa wa mutum haka ya kalle shi yake bai shi ce Allah ya ji kanwa ne to da yiwuwar zai shahada a yaki suna gano haka ki au shi ma aljanna ta samu gare shi ne manzon Allah in ji wani laula matta'tana bihi ya baka ji yadda mu daɗi da shi ba za mu na shi ma zai yi shahada mu ma mu dan sake samun karfin gwiwa kuma muna cikin wanda zamu raka shi wa qad arafu min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun gano daga faɗar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna amiran yastashhad cewar wato ainihin shi amir zai dace da samun shahada yastashhad zai dace da samun shahada falamma safan qaumu yayin da al'ummar musulmai suka yi sahun sahun fara yaƙi wa kana saifu amirin ƙasiran. takobin da amir yake da shi gajeren takobi ne bai da tsaho fatanawala bihi saƙa yahudi sai yi nufin wato isari ƙaurin wani ba Yahudi. li dan ya dake shi wa yarji zubaba saifi a daidai lokacin sai aka yi rashin sa'a gefen kaifin takobin nasa sai ya dawo masa fa asaba aina rukubati amir sai ya samu wato kan gwiwar amir fa mata minhu sakamakon haka jininsa ya kare ya rasu falamma qafalu qala salama yayin da wato suka dawo daga wannan yaƙi sai salama aku amir dan uwan amir mai rasuwa ya ce ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa akhidun bi yadi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ganni a lokacin yana rike da hannuna qala malam ya ga yanayin da nake ciki kawa akwai alamar damuwa rasa dan uwa duk da shahada yayi amma dai wannan sabon sai ya tasiri sai an ga alamar damuwa a tare da kai qultu fidaka abi wa ummi nan take sai nace da manzon Allah babana da babata fansarka ya manzon Allah na yadda mika su saboda rayuwarka Za mu anna amiran ahbata amala abin da yasa kake ganin cikin damuwa wasu jama'a daga cikin musulmi na riya na zaton wai amir ya lalata ayyukansu suna ga kamar amir ya kashe kansa da kansa an fahimta inda suna da masaniyar cewa wanda ya kashe kansa da kansa a cikin al'ummar musulmi to ko sallah ba a yi wa irin wannan matan bawa na gari irin manzo ba zai ma masa sallah ba alamu ne na cewar ya saba Allah tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku to wanda ya kai ya laifi ina daga cikin horo a iya barin sama wani wanda bai zama babba a cikin al'umma ba ce shi zai masa sallah in irin yanzu na ce kai su kaura ku je ku a tsaya a sahu a sama masa sallah an gane ko za a ji ba daɗi ce to a yashe ba a rika yin haka ba don kada mutum ya rasa samun sallar mafifikan mutane to a irin wannan ita sai yake gaya wa manzo yake cewa wasu ne suke riya cewar amir ya lalata ayyukan qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kadhaba man qala ya annabi tsira da aminci Allah wa a gare shi ce duk wanda yake faɗar amir ya lalata aikinsa ya yi kuskure wannan kazaban da ma'anar khafa'an ya yi kuskure inna lahul ajrayn haƙiƙa ina da ladari biyu kazaba ma'anarsa akhba'a eh, ya yi kuskure yake ta kazaba man ƙalahu eh wanda ya faɗi wannan magana ta cewar amir ya lalata aikinsa ya yi kuskure akta ya yi kuskure inna lahul ajarai lada riɓi bi yake da shi wa jama'a baina asibu aihi manzo ya haɗa tsakanin wato anin yatsunsa biyu lada biyu yake da shi ba ɗaya ba innahu la jahidun lalle shi mai ƙoƙarin fuskantar wuya ne wuya ba ta sa ya gudu mujahidun mai yaƙar abokan gaba ne mai yaƙar maƙiyan Allah ne ya haɗa biyu bai tsoron shigarin tsishi sai manzo ya ce wannan yakin ba na kowa da kowa bane na waɗanda suke bege da sha'awar su je yaƙi ne kuma ya zama yana ciki kaga ba mai tsoron ko gudun wato wahala bane so da haka shi wana da wannan sifar sannan mai yakar wato maƙiyan Allah qala aqalla arabiyyun masha biha mithluhu karanci ne ka samu balaraban da ya tafiya a wannan ƙasa irin kwatankwacinsa eh mana daga cikin bayan Allah da suka taka wannan guri da Allah yake yi da su karanci ne ka ga balaraban da izo ga wannan yaƙi irinsa ya ba da gudunmawa tun karan farko ya zaburar gudun wasu tun ba a fara yaƙi bai fara akhrajahu fi sahihain imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hawala almunafiquna an yakhruju ila khaibar. munafikai sun yi ƙoƙarin su ma su fita yaƙin khaybar lalil jihad ba dan su je yaki ba ba dan ayi yaki da su ba wa inna ma lil maghnam saboda kawai su samu ganima allazi wa'ada Allahu bihi ashabal hudaybiyya ganimar da Allah yayi wa ma'abota sulhun hudaybiyya alƙawarinta yake cewa wali yabtul fitnata fi sufufil muslimin kuma sun yi wa su fita wannan yaƙi na khaibar dan su watsa su yaɗa fitina a sahu sahun musulmai kama huwa sha'anuhum kama yadda suka saba kama yadda yake halayensu su wa auna li ikhwanihim al-yahud kuma sun yi kokarin su fita idan su zama mataimaka ga ƴan uwansu akan bata su ne yahudawa walakin Allah azza wa jal sai dai Allah mai girma da buwaya fadahahum sai ya tozarta su ya muzanta su wa kashafa sitrahum iyaye sitrarsu iyaye musu asiri duk kwaye da musu wato asiri wa azhara maknunahum ya bayyanar da abin da suke koye da shi a rai abin da suke binne da shi cikin zakatansu fa fata maqsuduhum sai abin da suke nufin samu ya kubce musu wa khabat dhununuhum zatan su ya zama ya tabe ba cimma abin da suka so samu ba fahum kama wasafahum Allah ta'ala su munafukai suna nan kamar yadda wato ainihin Allah wanda ya san kowa fiye da yadda ya san kansa ma'ana ya san kowa fiye da yadda kowa ya san kansa ya fi mu sanin kawunan mu Allah da ya san su cikakken sani fiye da su ma yadda suka san kansu ya ce allazina na biku. munafukai su ne wanda suke jira zaman jiran daku game da ku ya za a wani abu ya sami ku mara daɗi fa in kana lakum fathun idan buɗi ya zama gare ku kuka yi nasara a yaƙi min Allahi buɗi daga Allah qalu alam nakum ma'akum sai ka suna a ah, dama ba tare muke da ku ba ai muna tare da ku ko tubba da mu ake sallan nan ba da mu ake zama a mitin din nan da waye da tattauna da shawarwari wa in kana lil kafirina nasibun in kuma ya zama kafirai ne suke da wani kaso na nasara a yaƙi ƙalu alam na sahawit alaikum sai sukan ce a ah, ashe mu ba mu taimaka muku ba alam na sahawit alaikum ba mu ɗan babba ku sirri da yadda za ku biyo abubuwan ba kuma gashi an yi nasarar wa namna'akum min almu'minin ashe ba mu hana mu'minai su far muku ba ana magana ce to me a far masu wani kaza kaza muna faɗa abin da muke faɗa mu hana zo muku Allah yake cewa fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama Allah zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama zai tantance nasa da waɗanda ba nasa ba walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai sanya hanya cin nasara ga kafirai akan mu'mine ba innal munafiqina haƙiƙa munafukan da ke binne da arnanci a zuci suke bayyana da musulunci a fili yukhadi'una Allah zatan su a hakan da suke Allah suke yaudara shi suke wato anin makirci wa huwa khadi'uhum Allah shine mai mai musu da martanin wato yaudarar su shi yake wato anin mayar musu da illar abin da suka yi na yaudara su abin zai koma ba musulmi ba ba Allah ba wa idza qamu ila salati daga cikin alamomin su na fili in suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala sukan tashi suna cikin lalaci da jin nauyi da rashin nishadi yura'unan nasa ita ma sallar da suke suna ne don suna nuna mutane su musulmai ne wala yadhkuruna Allah illa qalila dan haka ba sa ambatan Allah sai dan kadan shi ma na sama wa kai mafita ne shi sa ake so mutai zama yawan ambatan Allah dan kada ya kama da munafukai damu da ambatan Allah eh, saboda haka kai ma ka dage duk rana ka samu abin za karanta cikin littafin Allah ambatan da manzan Allah ya kuwar na Allah bayan salloli za a shiga gida za a fita za a shiga ban ɗaki in an fito masallaci in an fito kana tafi za ka masallaci duka kiyaye dan ka zama cikin bayan Allah masu yawan ambatan Allah harshen ka zama a ɗanyace da ambatan Allah ka zama sai dai nobel sai jarida kai ne guardian kai ne wacece kai ne bangal ta mai da kai bangar kashi nan dai haka za ka ta gani ya sauke wannan jarida ya ɗau wannan ya sauke wannan ya ɗau wannan ɗauko ƙur'ani kuma shi da Allah ba irin mai transitil relation din nan ba zai karanta ba da larabci ba zai iya karanta bakin larabci ba kaga ya asara ce مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين bai na لا la'ila haula'i wala إلى haula'a. ma'ana suna masu ɗimuwa kanin musulmai da arna su ba su zama cikin musulmi ba suna tare da su ɗari bisa ɗari kuma su ba su zama cikin arna ba suna tare da su ɗari bisa ɗari siyaki cina siyaki cina a aikatan ka gan cikin musulmi sai ka ɗauka don musulmai ne a abin da suka binne a rai da kuma ƙoƙarin da suke taimaki arna sai ka zaci arna ne su dai ba su zama a nan ba su ba su zama a can ba ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا duk wanda Allah ya riga ya bata da shi ba za ka iya sama masa hanya zuwa ga shari'a ba Allah ka kiyaye mala yace al-wusul ila khaybar wa bad'i al-qitali wa fathi wusul khaybar isa garin khaybara da fara yaki da bude ganuwa ganuwar garin khaybar وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مشارف خيبر manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da al'ummar musulmai na sahabbansa sun isa zuwa ga tiddai guraren da suke tudu tudu wanda yake wato anin sama da sauran gurare na garin Khaibar wa batu dolaha suka kwana a bayan wannan tiddan in ka koma gurin da yake tudu ka kwana to za ka zama kana gangare in ba wanda ya kai ga gangaren ba ba zai ganka ba wannan tudun ya kare a ganka wannan ma dabarar yaƙi ce a kirge a kirge muna tafi za ku ta ganin wato dabarun yaƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai walam ya'lam bihim yahud khaybar yahudawan khaybar ba su san sa annabi sun zo khaybar ba ne suna can bayan gurin da ya kare su daga azansu walam yaghzuhum alaihi salatu wassalam hatta asbaha kuma manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi bai yaƙe su ba har sai da gari ya waye asuba ta yi fa sallar subha bi zalatin e sallar asuba da sauran duhu a gari thumma aqbalu ala khaybar sannan sai suka tunkaro suka nufo garin khaybar daga waɗannan tiddan da suke wa kharaja ahlu Khaibar ila ardihim Fatsam ana cikin haka sai ga mutanen khaibar sun fito zan su gonakinsu bi masahihim rike da wato ainihin fatanyinsu wa makatilihim wasunsu kuma rike da garma kaga mai garma ina magana yaƙi la ya alamu na sha'an ba su san komai wani abin da zai faru an musu ba zata falamma ra'ul jaisha da suka yi ido biyu da runduna Kalo muhammadun wallahi muhammadun wal khamis suka ce kai muhammadu ne mun rantse da Allah muhammadu ne tare da rundina wa raja'u haribin gudu in ba kai ba ni guri ila husunihim suna koma cikin wato ganuwar su dan su shiga ciki su kulle fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace kharibat khaybar khaybar ta rushe khaybar ta ruguje idza nazalna bi sahati qaumin duk sanda aka ce mun sauka a farfajiyar garin wasu jama'a fasa a sabahul wayewar garin waɗanda za a jawo kunne ta yi muni eh, wayewar garin mu ta jan kunne ce ba ta alalashi ba ce wa kana aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu sahaban annabi aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi ya kasance ta takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya samu jinkirin fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da wani dalili haitu yashtaki ainai ko ainahu sakamakon yana kuka da ciwon da idansa yake masa allati asaba harramat idan da kumburewa ya same shi idan ya kumbure don haka ba ta fita da shi a farkon fitowa ba walakin ma zalika amma duk da haka duk da halin da yake ciki lahiqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam hayyar ki manzo fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim wa ghairihima da wasu cikin littafan hadisi an sahal bin sa'd radiyallahu ta'ala anhu daga sahabin annabi sahal dan sa'ad Allah madaukaki yadda da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar sahal yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a ranar yakin khaybar yace la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi tabbas hakika lallai zan miƙa tutar musulunci a gobe-goben nan ga wani mutum wanda Allah zai buɗe garin haibar ta hannunsa ta dalilinsa yuhibbullah wa rasula daga cikin sufofinsa da alamominsa mutum ne mai ƙaunar Allah da manzan Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasulu Allah da manzo ma suna ƙaunarsa fabatan nasu ya dukuna lailatahu sai mutane suka kwana suna ta kukkutsawa wajen ganin ya za a yi su gano waye wanda za a ba tutan nan wanda aka faɗi waɗannan sufofi nasa masu girma da daraja Allah na son sa manzo na son sa shi ma yana son Allah kuma yana son manzo kulluhum yarju an yu'taha kowannen su so yake yin gari ya waye a ce shi za a ba kaji yadda ake nuna ta gaske kowa so yake a nuna shi a ce shi ne mai san Allah mai san manzo ba nunan da zai zama tashin hankali da rigima ba faƙala Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib yake faƙalo huwa ya rasulullah yashtaki ainihi ka ce manzan Allah aliyu ai fama yake da idanu ina kuka da ciwon ido A shi za a ba mai ciwon ido futa a harkar yaƙi ko qala fa arsala ilaihi sai manzo ya aika zuwa ga ali fa ata sai aliyu ya zo fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ainihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya masa tofi a idanunsa wada alahu ya masa addu'ar Allah ya yi masa ya warkar da shi fa bara'a nan take warke hatta ka allam yakun bihi waja kai ka ce bai taba ciwon ido ba magani daga Allah tofi daga bakin manzan Allah ka ji hujjar tofi inda baka taba bi ta kanta ba ta nan ka zo yau ina da asali daga bakin manzo sallallahu alaihi shi ya tofa aka warke da kai ma yanzu ka karanta ka tofa da izinin Allah za a warke eh. a yanzu in ka cika bincike da bibiyar abin da ake faɗa a zamanance ta ce ai hun ma an ka tofa mai yiwa akwai kwayoyin cuta a yawun naka ko ba haka bane ba za a yi hun ba sai da daina so da haka to ka rike wanda yake da wahayi tabbas tafiye daga Allah da manzan Allah kada samun wani na yayi ya sa ka ban naka eh. to manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tofi ya masa addu'a ya warke fa a'tahu ar-raya ta miƙa tuta gare shi faƙala ali ya rasulallah sai ali yake cewa ya manzan allah uqatiluhu hatta ya kuno mislana kana nufin in je in yaƙe su har su zama kamar mu musulmai faƙala unfut ala rislika yace tafi ba hankali hatta nazala bi sahatihim ya kama hanya har sai da ya je farfajiyar garin su dun ila sun mad'uhum eh, hatta tanzila kai har ka je wato ka sauka bi sahatihim ga farfajiyar garin su sun mad'uhum ila islam ka fara kiransu zuwa ga musulunci wa akbirhum bima yuhib bima yajibu alaihim ka gaya musu ka labarta musu abin da yake tilas a kansu min haqqillah ta'ala fihi na haƙƙin Allah maɗaukaki a game da abin da ya shafi wato addinin Allah addinin musulunci a labarin da za ka gaya musu ka gaya musu ga abin da ake uwa jaba a kansu fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan na rantse maka da Allah Allah ya shiri mutum ɗaya tak a ta dalilin ka khairul laka min humurin ni'am shine yafi maka alkhairi akan garke garken amalan amalan raƙuma wanda suke na gani na faɗa in yanzu ne ka ce ya fiye maka biliyoyin kuɗi qala umar radiyallahu ta'ala anhu sahabin annabi umar allah yarda da shi ya ce ma a hababtul imarata illa yau mai tun da nake ban taɓa ƙaunar shugabanci ba sai ranar ta manzo ce zai ba da tuta a hannun mai ƙaunar Allah Allah yana ƙaunar su shi ma yana ƙaunar Allah manzo yana ƙaunar su shi ma yana ƙaunar manzon Allah kawai sai naji ina so a ce ni ne za a shugabantar akan wannan yaƙi a bani wannan tuta saboda wannan matsayin da aka ita amma kafin wannan ranar ban taba sha'awar shugabanci kai ku hotonka ya gane gari ko ina kuma kai kace a jiya ce kai ake so ka fito an san wanda kake ba kuɗi saboda inda musulunci ya ce kada mutum ya fatan shugabanci to yake nan ba ni na ce ba cewa aka ta yaudara haka ake ta yi saboda kai dai ka sa Allah eh ka sa Allah a ranka tunda da aka ce sai an yi zaɓe sai an fito ka ce ka tsaya takara an zaɓe ka ɗan takara za a zaɓe ka to ko baka yi wancan cewa ai cewa aka ka fito bai da buƙatar kai wani ya ka ɗauke shi wata larurar yanayin da muka samu kanmu a ciki ne sai ka zo ka ce kana so komai nagartar ka ba za a baka ba in ba ka fito ba ka ce kana so kuma aka zaɓe ka aka ce ka ci firamare ko to ka shiga ka ci firamare haka ci sakandare daga nan an gane ko yi e. saboda haka da aka yi wannan umar yake cewa ban taɓa son shugabanci ba sai a wannan rana don fatan dace da wannan sufa da manzo ya faɗa kan wanda za a ba tuta wa kanat وكانت خيبر وكانت wa mani'a garin khaibar ya kasance gari ne wanda yake zagaye da ganuwa masu kuma yawa ganuwa wa mani'a kuma ganuwa wacce za ta hana ka isa ga 'yan garin ba karamar ganuwa ba ce ba lakwalakon ganuwa su yi ba wal yahudu min ajbalin nas dalili ko su yahuda suna daga cikin mafiya tsoron mutane matsorata ne na ƙarshe Eh, ajmalin ajbalan nasi min ajbalin nasi qitalan suna daga cikin mafiya tsoron mutane game da yaki fil maidani a filin daga su ba su yarda da gaba daga ban yaki fito maka kurukuru kai kurukuru da shi ya ga takobi yana gittawa a su ba su yarda da ya ga ana kai sara ko suka a su ba irin wannan yakin tsoron su bai barin su ba Walakin yalja'una ila al sai dai su sukan wato fake zuwa ga ganuwa ganuwar da suke da ita wal qital minha su rika yakin su suna cikin ganuwar ya leko in ya ga dama ya jefa ya koma zuwa nan suka fi ganewa kama akbar Allah ta'ala anhu kamar yadda Allah da ya san su fiye da yadda suka san kansu ya bada labarin Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an ba za su iya yaƙakku su su duka gaba ɗayansu illa fi ƙuran sai suna cikin alƙaryatu ko alƙaryarsu muhassanatin wacce aka zagaye da ganuwa Aumin min wara'i idudur ko su zama suna bayan garu bayan katanga in sun ga lakwalako su jefa in sun ga dugu-dugu su shiga su rufe su koma ciki to haka suke to kaga Allah da ya san su ya faɗi da matsorata ne ba a gaba da gaba kuma ko yanzu haka sai, ba wai sauya eh. ba kuma su ba ga sauran kafaran ma duk sun tafi akan tarbar musulmi shine yake jin in ya mutu shahada ce ko a mutu kwara a je sai mai ayran ɗaya ne ciwo su ma mun masa za su ciwo kamar da za mu ji ciwo ko so da haka to musulmi na jin wannan amma shi kuma na nanin tsoron ya mutu fa 'ya'yansa ba su ko firamare ba su gama ba hankalinsa yana kan wannan matarsa fa kaza haka to amma kai ka san cewa in dai ka mutu saboda Allah bayan ka Allah ba zai bashi za a samu za su tsayu akan wato tarbiyyar ƴaƴan akan kulawa da su duk wanda ya tsayu da al'amarin Allah to Allah baya shi ko bayan wa bada'at al-ma'araka yaqi fa ya fara وكان أول حصن بدأ به المسلمون حصن نائب yaƙi ya fara sai zamanto farkon ganuwar da musulmi suka fara kaiwa gare ta ita ce hisnu na'im ganuwar na'im min ashaddi fusuniha suna daga cikin mafi ƙarfin ganuwar da suke da ita wa maƙarra ƙa'irihin marhab kuma nan jagoran da ake kira marhab yake zaune marhab yahudi wanda ake ce masa marhab ba yahudi jagoran su gaba ɗaya allazi nazala min alhisn wanda ya sako ta wannan wato ganuwa fa kharaja ilaihi ali ibn abi talib sai ali dan abi talib ya fito zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah idda wa daraba ra'sa marhaban kankace mai wannan sayyidina ali ya doke kan wato marhab ya sare shi fa lahu nan take ya kashe shi dama manzo ya ce a hanta hannunsa Allah zai bude gar yaftahu Allahu ala yadihi ko kashi Allah ya yi ikon wa kana al-fatuhu ala yadihi wannan kisan na wannan shugaban sai zan farkon bude ga wato yakin Khaibar ta haqiqan lima akhrab akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don tabbatar da abin da manzon Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi ya labarta yi bayani ta tataba'at husunun sannan sai wasu wato ganuwa suka cika da biyo baya hisnan da hisn ganuwa bayan ganuwa haka a karkabi hatta futihat jami'an sai da aka buɗe dukkan gano da suke yau ga khaibar hanhai magana rufe babu ko ta ina a shiga a fita ko ta ina وخضعت خيبر خيبر للإسلام والمسلمين kan ka ce mai wannan sai wato jama'ar khaibar suka risina suka miƙa wuya suka wato mai da kansu ba kowa ba ga musulunci da musulmai waƙad sama halahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da haka manzan allah annabi muhammad kira da aminci allah sabbata a gare shi ya yi musu sauke da rangwame bil baqa'i su zauna su zaman su a garin khaybar wal qiyami ala ardi khaybar ke su tsayu wajen kula da abin da ya shafi gonakin garin khaybar su gaba da nomawa lahum shatru in sun noma suna da rabin abin da suka noma min kulli zar'in na kowace gona da aka noma ta kowace shuka da suka suka wato shuka wani khayl da dukkan dabinan da suke da shi ma bada li rasulillahi sallallahu wannan shine abin da ya bayyana ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ne tabbatar da su a garin Khaibar a ci gaba da morar su daga abin da suka noma suna da rabi al'ummar musulmai na da rabi as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya ma sababu ghazwatu khaibar me ya jawo yakin khaibar wa mata waka kuma yaushe aka yaki yakin ya faru a shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya jawo tattaunawa da kulle-kullen da yahudawa suke tare da wasu daga cikin kabilu ne da za su farma madina don wato farma musulunci da musulmai yake cewa li'amir ibn al-aqwa urjuza amir dan akwa ina da wani dan wake hada bi halqaum wanda ya rera wa al'ummar musulmai dan zaburar da su uzkur min minha dan fado mana wani sashi daga ciki allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka فداء لك ما أبقينا أها إن إن إذا سيح بنا أبينا أها وبالسياه أول علينا أها وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا كو masha Allah yake cewa zahara fi da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam li ali ibn abi talib fi ghazwati khaybar alamun min a'lamin nubuwa wata alama daga cikin alamomin annabta ta bayyana a tattare da addu'ar da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi wa Aliyu dan Abi Talib a yakin Khaibar bayyin zalika ya bayanin wannan alama ya take tofi da yawa aliyu bin abi talib nan take ya warke daga ciwon idan da yake in ko likitoci da ake da su ƙwararru gogaggu na gani na faɗa a wannan zamanin in sun yi sai an kwana gari ya waye ake cewa yanzu ka iya tafiya gida ko kuma sai an kwana tashi yanzu ka iya cire gilashin da aka baka in ba haka ba maza ba ka wani gilas mai duhu sai ka sa a fuskar daga nan zuwa kwana uku kaka kuskura ka ga rana da idan ka zalla amma shi nan take aka tofa nan take warke nan take karɓi makami da tuta aka shiga yaki. wannan alama ce daga alamomin annabta eh ke cewa to daga cikin mu'jizoji da Allah yakan ba annabawa annabi Isa na daga cikin abin da aka ba shi wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah ina warkar da wato ainihin wanda yake da zabaya da wato ainihin wanda yake makaho baya gani da iznin Allah na shi suna zan ce malam ba yakin tabuka wani ne kai tsohon ne yana cewa yakin tabuka ne eh wannan tsohon yakin tabuka an me yakin tabuka ai kwashe kwashe ne wanda yace ba za a fita da yaƙi ba sai jini ya ka kirjin doki kaga ba fa aku da dubi ake yaƙin nan bare ka ce jinin ya kai ya kawo har wanda suke cikin kududufin ya kai kirjin doki ba a filin Allah ta'ala ya ta jini ya taru har ya kai kirjin doki a ko da ana yara ma ana gane wannan karya ce eh. a ni wannan dama tun na ro yakin ta buka haka muke fafata da yayar ce kai da kuwa ka ta. ni gaskiya ban yadda ba lokacin ma ban san karatun ba ai karya a kowace za ka ba ta karɓa ba da lokacin abin da ke ta a wani kudin dafa aiki yaki in ba haka ba za a ce jini ya kaki din doki wanda aka yi ba su ma nan suke yaƙi za su ci dalmi a cikin jini kuma <laughs> da yake cewa bil da ila khaibar kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam qawlatuhu al-mashhura daga isa garin Khaibar, annabi tsira da aminci Allah subhanahu gare shi ya faɗi maganar nan tasa da ta shahara allati kana da hal asar fin hizamil qaum tana da wato tasiri game da wato ainin tarwatsa jama'ar khaybar uzkurha faɗo wannan kalmar kharibat khaybar ko ce khaybar ta ruguje sannan ce mai kuma fa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahu al-munzari a wata ruwayar kuma sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar kharibat khaybar Allah shi ya fi komai girma yau ga khaybar za ta ruguje ta ma ruguje yawa al-yahudu qaumun jubana yahudawa matsorata ne la yastati'una muwajahata al-muslimina bil qital ba za su iya yin gaba da gaba da musulmi a yaƙi ba illa min wara'i judurin sai dai ta bayan katangu udhkur al ayatin allati tushiru ila hadha fado ayat take nuni akan haka la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'a qulubuhum shatta yake cewa muhawalatu muhawalatun Azima wa jarimatun azima a nan za mu tashi insha Allah eh. na wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa wa ba'd wannan yake bayanin cewar da dama daga cikin wato tsofaffi za ka tar da suna magana a daidai lokacin da limami ina hudu ba a masallacin juma'a idan kai wa ɗaya daga cikin irinsu magana a daidai lokacin da ike cikin haka kai kasan kasancewar ba a magana ana hudu ba kuma da za ka yi masa magana a wani lokaci zai ce kawo lakanta shi idan kuma kai masa nuni ice kai masa wauta ko kuma kawo to raina shi me abin yi kakkai masa magana domin kai masa an zama biyu in shi da jahilci ya yi to kai da ilimi kai ka sani ka saba illa ka ta fita idan da yadda za ka iya yin alama da zai fahimci ba a magana kai masa ya fahimta to falilala idan garin kai masa alamar zai bayu ga kuma ya daga murya ya yi abin da ya fi yadda yake to jugun ka kyale shi ka saurari abin da yake gaban ka shi yake Allah ya samu dace wanda yake cewa ina da naira dubu sha biyar zan yi layya to mahaifiyata za ta iya cika min ɗari biyar ina gana so ya samu ɗan dubu ashirin mai ƙwari ragon ko ita to za ta iya bashi dubu biyar ta cika masa ko sai dai ta ranta masa ba ka tafi da rance ya zama baka da iko shari'a ko bata ce sai ka ciyo shi kayi layya ba amma in dai tana da damar za ta cika maka ta cika maka ta baka ta cika maka siya kai layyar shi ya fi a kan ka ƙi layyar da damar za ta iya cika maka iyaye su da muke 'ya'yansu akan addini akan ibada ai abu ne mai kyau so da haka za ta iya cika maka a siyo a yi wannan layya ko za ka sa ta a ciki ko ba za ka sa ta ba bare kuma ba na san za ka samu ka kisa ta a ciki san gane ko eh. wannan kuma ke da Allah a gaya masa fassarar hadisin da ke cewa u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma abinda hadisi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nemawa jikokinsa biyu tsari Sai kan ce u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma ina nema muku tsarin allah bi kalimatin lahi tamma ina mai kama kafa da kalmominsa cikakku akan haka nake roƙonsa da ya tsare ku min kulli shaitanin daga cutarwar kowane irin kangararren bawa shaidani bijirare wahama da kuma dukkan wani abin da yake cutarwa kunama ce miciji ne zirnako ne ko ma dai mai daga cikin abin za su iya cutarwa cinnaka ne ko mai wa min kulle ainihin? kuma ya tsare ku daga dukkan kambun baka lamma mai illata wanda aka yi saboda haka neman tsari ne da ya haɗar da sassa na illoli da ka iya samun ɗan adam imma dai shi ɗan ya cuce ka cewa ne aljani ya karkafe shi imma kuma wata dabba ta harbe ka ko ta sare ka ko ta cije ka ta haifar ma da matsala imma kuma wani daga cikin bayi ya ga wani abu naka i sha'awa ya ƙyasa ina furta magana ko ya kura abin ido ya shiga lalace to duka waɗannan su ne salo illolin da suka fi damun bayi kuma suke kai mutane su baro dan manzo yake cewa sau da tari kambun baka kan kai raƙumi ga tukunya ya kai mutum kuma ga kabari ina za ga wani wato an yi maganin an yi magani an je wata uku wata hudu a asibiti an sallamo shi kamar yau ishi ga asibiti su sun ce ba su ga komai ba duk tasirin da za a yi ba ga komai ba amma kuma rami yake karewa yake lokaci a ce ciwon yunwa ne kuma ga nuna na sha kullum ya sha cikin cikin su ya cika tab cikin ya cika har ya saki dan kansa amma kuma karewa yake ana zuwa ka fara masa a uzu ga kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kana karanta masa kana karanta masa ayoyin neman tsariya su qul Allah su falaki da nafi su ayatul kursi su amanar rasulu ana tofa a ruwa ana bashi yana sha ana wanka ma a jiki kun yi da yawa ku sati biyu za zan shi ya dawo dumurmur in ba iya zama zai zauna darshen da kan in bai iya tafiya za ga ya fara tafiya gab da azumin nan an yi haka an zo min da yaro wata uku kwanciya a asibiti har sun ce a tafi a gida su abin da za su iya yi sun yi biyayya duk da aiki wa likita an musu sun gani ta tafi kawai a jiya kuma neman wani magani ba wani abu da na ce karatun ƙur'ani ne nake tofa a ruwa a bashi ya sha a shafa masa a wawan mai jikinsa duka dudurukan azumi ya fara da sati biyu yaro sai gashi cikinsa ya yi kyau da an zo da shi wato sai dai yana jingina jikin babar sai to har ma yana kamo abun wasa kakka zubar da kanaka wanda ka gada daga manzon Allah ina ga maka ka rike naka eh, ba a ce kakka ne likita ba kai mu ma muna yi karewa ma har masar na tafi ko eh, a na likita kuma a na Allah malam dan Allah ina so a faɗakar da ni game da neman ilimi ni dai Allah ya sa min son karatu amma abin nema abin nema yake ya ci tura ina so a bani shawara wacce zan yi to saboda haka dangane da abin da ya shafi mutumin da yake son karatu amma yi ike kama baya yi to malamai suna cewa sau da tari akan baro karatu asalin yadda ake yo shi in baka san baki ba to sako kasa, ka je ka koyi baki kakkai mamaki ka ce ah, kada ma wani ya ka ce a ah, wani dama har yanzu alifin bawon yake yi ya eh, a gani a ce alifin bawon ta kake ka zo ka yi tun daga alifin bawon in ka san baka san baki ba ko da kwaya biyu biyu za a ba guda ashirin da takwas ne in kai biyu biyu biyu biyu biyu ka samu sati kana yin biyu biyu sau bakwai za ka samu sha hudu ko ka kuma yin biyu sau bakwai sha hudu ga sha hudu ashirin da takwas ta sa ka gama su sai ka koyi kuma wasalin in dai ka iya karanta baki to ba ka da matsalar karatu in ku dama kana iya karanta baki kana kuma wato gane abin da aka rubuta za ka iya rubuta shi za ka iya karanta shi amma ba ka riƙewa in ka yi baya zama a to mai yiwuwa tilawa kake to kake maza inda aka ce wata ɗaya shekara biyu kai ma ka zama malam a jiya wannan in da aya uku kake koma yin aya ɗaya in kana karanta ta sau ɗari koma yi sau ɗari biyu in so hamsin kake ninka kai ta yi har sai ta zama maka jiki duk inda kake za ka iya karanto ta to in Allah ya kai mu gobe ɗauki ɗaya ka kuma yi in ma ga cewar in ka ƙara ɗayan yi ta je za ta yi rauni to cilla zuwa jibi to kana yi kana yi duk wacce ka rike ka iya ta zama rabanka amma in ka ce za ka rika shafi ka zo garin karanto shafin ka fara aya farko ka yi ta biyu sai kuma ta ƙarshe ta zo maka na tsakiyar sun ki zuwa to wannan ba za ka daɗe baka karatu za ka daɗe baka iya karatu amma ka ɗauki wannan salon da kaɗan da kaɗan da kaɗan hatta wazi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake sahabbai ya manzon Allah kada mana wa'azi sai ka karka dan tsallakewa me yasa ba za ka mana kullum ba ce a ne muku haka ne dan gudan kakku kosa sari ka kakku abin ya gundire ku to ana haka ana bin abin sannu a hankali sannu a hankali walakin kunu rabbaniyi rabbani shine mai baka dan kadan kadan kadan haƙƙi tarihi yawa ko ya fara maka da yan abubuwa da suke a dudun kula sai kuma zo da ka faɗaɗa maka ina faɗaɗa maka don ka bi wannan sanan zaka iya karatu da iznin Allah sannan kuma ka yawaita addu'a in ka karanta ka karanta ka karanta ka iya sai ka ce to ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ni kakka mantar da ni shi da na nemi abina ka kawo mu eh, sai ka ba Allah ajiya wanda ajiya ba ta bata a gurin ka yi abin da za ka iya kuma ka roƙe shi to cikin yardar Allah kana gaya masa kana yi iya ka ƙoƙarin ka kan ce mai wannan sai ka jana lissafin ka ka ai wani ba dai ƙwarin hadda ba wani ai ba dai bayani ba sai ka ce mai wannan kai ma ka yi Allah ya samu dace to da wasu dabarun ma ba wannan ba dai da yawa amma waɗannan da kusan suna jigo galibi a harkar a yi karatu ya zube ko kuma ya ƙi zama kuma yake cewa tambayar sa ita ce idan mutum zai yi nafila sai na ga ya dan matsa daga gurin da ya sallah ta farilla to hakan yana da asali eh ina da asali daga cikin asalin haka yakan sa a fahimci cewar eh sallamar da kai daga sallar da ka gama har ka bar gurin da kake cewar abin da kai wancan da ya gabata ka kammala dan dai mai sallah ba a san shi da tashi daga nan ya koma can ba ko ki tabbacin cewar waccan sallar da kai ba ɗaya take da wannan ba yana daga cikin abin da yake bambantawa dan ma kawai ne dauka cewa fallar ta kake kai haka jahilin da bai sa abin da ake yana daga cikin wannan kuma sannan gurin da kai sallar ka ta farilla sai maka shaidar ka tsaya a gurin ka sallaci farilla ta Allah inda ka tsaya kai nafila zai maka shaidar ka tsaya ka sallace sallah ga Allah dan neman lada yawaita wa kai guraren za su yi maka shaida ina da asali wannan kuma yake cewa don Allah ina so a taya ni da addu'a akan wata musabaka da zan yi Allah ya bani sa amin Allah ya baka sa tambaya kuma ita ce mutane ne suka yi hatsari su biyu wannan ya taho da mota wannan ma haka ya taho da mota sai ɗaya ya rasu to malam shi ɗayan da bai rasu ba zai biya diya an fahimci tambayar shi yana ganin tun da wato taho magaba suka yi kowa da laifinsa sau da aka kowa ya je ya ji da mamacinsa in san mutum ba su mutu ba wanda yake bai da lafiya sai dai wato raunuka ya je ji raunin sa wanda ya mutu su ma su je su ji da mamacin an fahimci bayan in dai akwai kuskure daga kowannen su ya zama kuskuren ɗayan shi bai iya tsira ba ya tarai wannan kuma kuskurensa ya iya tsira da taransa amma dai wancan bai rasu ba sai da bugawar wannan ta same shi kaga alamar wannan bugawar ta wancan tsanani ko bugawar wanda yake raye da yiwuwar ta fi tsanani akan wanda ya mutu kuma kuskure ne ta bangaren sai alamar ya farin jaye dan da irin wannan ko alamomin da ake bi a harkar polis da wayar sauransu da irin wannan ake shaidawa a ga yanayin daga inda ya fara jan birki da yanayin yadda ku da da tayar wanne ne ya fi gudu wanne ne kaza kaza to aka fahimci haka za a yi cewa ta, ko da wannan Allah mar rasuwa fa akwai magana diya zai biya ba za a ce saboda shi ma ja jikinsa ba shi ba zai biya diya zai biya ɗiya sai dai suka yafe masa shi sai ji da azumi kuma tsakanin da mahalicci malam mutum ne babansa ya rasu ya halatta a gidan da ya bari ya zazzaɓi waɗansu abu ya ce idan an zo rabawa ya fito a gidansu to abinda nake fahimta babansu ya rasu ya bar abubuwan amfanin da za a iya raba musu gado amma ba a kai ga rabawa ba to ya iya dan duba wasu 'yan abubuwa da suka masa ya zazzaba in an zo rabo shi to shi dama ya zaɓi kaza sai a sa a cikin rabansa inda ciko ya cika an ba ciko kuma shikenan shi ya tafi da fitarsa a wannan ba daidai ba ne a musulunce ba za ka taba wani abu na gado da kuke tarayya a kai ba har sai an raba an ba kowa na to da in ka riga ka zaɓa kai amfani da su in ba su tantance su fito a gurin ka ba ya aka iya da kai ka riga ka zaɓi ko kuma hakan ba zai wato ainihin haifar muku da ɗa ba a cikin saboda waɗanda kai wa haka suna na suna kallon ka yan uwanka da wannan abu ina ga in wani abu ya kama ba za ka mutu adalci saboda ga abin da kuke tarayya ga yadda kuma irin wannan shi ke haifar da wasu matsala har a mutu alama to da haka ba daidai ba ne a tsarin addinin musulunci idan da bukata ta a so a raba kowa ya samu nasu to a raba shi ya fi kan ka ce ka ɗau wani abu ko kawo wani abu raba kowa ya san nasa in abin da kake so ya faɗo a naka fallalan bai faɗo ba shi kake so kai da wanda kuka samu wannan rabon gado ka je ku sata ni wani ina son abu rana naka da ka samu ko ka